na yi tunanin ba banza baɗa zai ki kwata-kwata a yi masa zancen mahaifiyarsa shi ya yasa kanwarsa da ya ɗauko ta zo ta kwanan mana biyu a nan take yawan ce min in dinga ta yayanta da addu'a don yana cikin matsala sai yanzu na gano matsalar yarinya ta san komai halinta ya bambanta da nasu kuma shi ma yana faɗa ta ce kuma na yarda mahaifiyarsu na da matsala don akwai wani abu da ta aiko yayin wai a kawo min in yi amfani da shi sai ta kira na a waya ta ke mun bayani wai taimako ne ta amso min ni da surayya na samun haihuwa ni dai na amsa kawai na yi godiya ni da ban yi ko wata ɗaya a gidan bane za a ce za a bani taimakon haihuwa in ma za ta bayar aikan wata ya kamata ta ba ita ta yi shekaru a gidan ba haihuwa ba ni ba zuwan yau bayan tafiyarsu ne shukura ta same ni ta ce min anti kada fa ki amfani da maganin nan mijinku baya su don an ga baya nan ne shine aka kawo miki ita dai anti surayya ta je ta yi ta sha ita da ta yi shekaru ba ta haihu ba wallahi kada ma ki bari yi likitan ya gani fada zai yi miki ba ni nan in zubar da shi na miƙa mata dama ni ba zan sha ba ko ma na me zuciya ta bata natsu da uwarsu ba to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ta ci gaba da cewa to wallahi yarinyar nan haka ta fita ta zubar da shi a bola a fakaice ta dinga min hannunka mai sanda a kan wasu al'amura wallahi sai yanzu na gani bakin zarin yarinya ba ta son halayyar 'yan gidansu ta fita daban a cikinsu har maganar umar ta yi min nake ce mata ai za mu je da shi gurinta sai take roƙona idan za mu je ita ma za ta je ta ga umma saboda umman na son ta a nan ma na gano akwai shakuwa a tsakaninta da umman uwarsu ce matsalar amma ba komai insha Allahu komai zai daidaita da izinin Allah zan hana idanuna bacci zan tsaya a kan lamarin da addu'a in ma sihirin ne ko ma menene idan ya gagari dan adam ai ba zai gagari Allah ba umma za ta dawo gaban ɗanta zai so ta irin sanda ya kamata ɗaya yi wa uwarsa zai gatanta ta fiye da yadda yake gatanta iyayen wasu a suke alfahari da shi suke cin abin da ran suke so suke ɗaura zanen da ran suke so komai tsadarsa amma shi uwarsa na can ƙauye sai yan uwa ne ke kula da ita wannan ɗaukar alhakin ai yayi yawa mu muna cikin daula ita tana cikin kunci ina ba ma zai yiwu ba ran ma'isha ɓaci take maganar maman aiman ta ci gaba da ba ta ƙwarin gwiwa akan ƙudurinta na alheri wannan tamkar jihadi ne idan har Allah ya taimake ta ta daidaita tsakanin ɗa da mahaifiyarsa tun daga wannan rana maisha ta dukufa da addu'a akan wannan murɗaɗɗen al'amari duk lokacin buɗe baki idan ta yi azumin litinin da alhamis sai ta yi wa mijinta da mahaifiyarsa addu'a shi ma ta kwadaitar masa da falalar yin azumin har ya kasance tare suke yi baya wuce shi cikin hukuncin Allah sai al'amura suka fara daidaita sau da yawa za ta iske shi suna hira da mahaifiyarsa a waya har ma yana ba ta wayar su gaisa ranar wata alhamis ya dawo ofis ne take masa maganar ya kamata fa mu je ƙauye gurin umma tun bikinmu ba ka je ba cikin ikon Allah sai ta ji ya ce to yaushe kike ganin za mu tafi cikin munna da zumudi ta ce ni ko gobe ne sai mu tafi ya ce a'a ba dai gobe ba kin san ina da aiki sannan ke ma kina da karatu gobe mu yi shirye-shiryenmu jibi sai mu bi jirgi mu kwana ɗaya mu dawo ko me kika gani ya yi jibin amma don allah mu je a mota ina son ganin garuruwan kan hanya tafiya mabudin ilimi gashi ban taba zuwa ba ya kada kai za ki ja mana dogon zama da ƙarin kwanaki don ba zai yi mu je a mota gobe ba mu dawo jibi za mu wahala sai dai mu dawo ranar litinin to ya za ki da karatunki ni ba ni da matsala ni ma ba matsala bita muke yi za mu fara gwaji don kwana ɗaya zan sanar ko kai ka sanan musu a ba ruwana ki ɗin da kika ja mana tafiya a mota ki za ki je ki sanar ta langabe a jikinsa ta ce yawa don allah shukura ta ce idan za mu je za ta bi mu tana son ganin umma sosai yi murmushi allah sarki shukura ai yar ɗakin umma ce tana son umma sosai duk wuya duk rintsi ita dai tana nan tare da umma to ba matsala da ita za mu tafi amma kin san mu a otal za mu kwana ko sai ta bude idanu kai likita wani irin otal ya dan mari kuma tunta a hankali a'a ba kai ba wuya haka tsari na yake ta gyada kai yasa har da sara masa ya yi dariya tare da jan karan hancinta a ranar yake gaya wa surayya magana tafiyar su ƙauye da ma'isha a bayyane ta nuna munnata amma tana shiga ɗaki ta yi saurin kiran wayar yayata ta ce anti kin ji wata sabuwa kuma yau mutumin nan ya tuno da tsohuwarsa wai jibi za su tafi da amaryarsa yarinyar nan fa ta shigo da kini bibi iri-iri ga dangadan tana son dole sai ta canza min mijina don wallahi ya sauya halaye da yawa amma wallahi zan gyara mata zama dama na yi mata kwanton ɓauna ne amma zan fito mata asalin kalata za ta gane ruwa ba sa an kwando ba ne a jahannatu ta ja dogon tsaki ta ce hmm, allah ya ƙara miki dai ai sai da na gaya miki sai mun tashi tsaye tun kafin yarinyar nan ta shigo saboda yadda na lura ya mutu akan son ta kika ce ba sai kin yi asarar kuɗinki ba an ce yarinya ustaziya ce su ba sa bin malamai ko da kissa da kisisi na zaki iya fitar da ita a gidanki sai gashi tun ba a je ko ina ba ta wargaza mana aikin da muka yi shekaru muna kashe kuɗi a kansa mun yi nasarar raba shi da uwarsa yau an waye gari da kansa yake rawar jikin zuwa gurinta wanda a da ko zancenta baya so a yi masa yanzu wa gari ya waya sai ki azama gobe mu je mu sa a wargaza tafiyar in kuwa ba haka ba har muka bari ya je to sun ci nasara a kan mu kenan da yamma ranar ya isa can gidan nasu yake wa maman tasa magana tafiyar su ƙauye rana, asabar har ya ƙara da cewa za mu tafi da shukura don umma na yi mun magana ta ta yi fara'a kamar gaske ta ce allah ya nuna mana ranar ai gara ku je ku ganta tun da kiri da muzu ba ta son zaman zaria ta fi son ta zauna kusa da yan uwanta ko da yake tana da gaskiya can ne tushenta duk inda ta motsa za ta ga yan uwa nan kuwa fa in don kai ne ai ba yaro ba ne kai balle ta ce za ta zauna don kulawa da kai in ana son ganinta dole za a bi ta a ganta ta yi wannan maganan ne don ta nuna masa zaman mahaifiyarsa a kusa da shi ba dole ba ne bata san dole ce ta sashi nesa da umman tasa ba amma yanzu zuciyarsa ta fara raya masa zai ɗauko ta ya dawo da ita kusa da shi ko don ya yi hidimarta ya sami aljanna wannan tunatarwa ce da ma'isha ta yi masa yake tunawa kuma tabbas ta yi tasiri a zuciyarsa sai ce mahajiya hannatan ya yi ni fa ban ga amfanin zamanta a can ba ita ba iyaye a raye ba ba wasu ‘ya'ya gare ta a can ba nan ɗin da tana nan ai za mu ganta mu ji daɗi yaƙi kawai hajiya hannatu take yi fatan ta kada ta je ya ce idan suka je zai dawo da ita to washe gari ya ɗauki ma'isha bayan sun dawo ya tafi da ita kasuwa suka yi wa umma sayayya mai yawan gaske daga can ya biya da ita gidansu don ta yi musu sallama mama sai kallonta take yi cikin sha'awa saboda yadda ta ga ta yi kyau ta yi kiba hankalinta a kwance cikin nishadi ta dubi maman ta ce mama wace tsaraba za ki bani in kai wa umman in ce in ji mama na ai za ta ji daɗi ko mama ta miƙe tana cewa ai dole in tashi in nemo tsaraba a kai wa ummansa don ɗanta ni ma ya rike min ‘yata ga ta nan gwanin ban sha'awa kila ma hana kusa samun jika da alamun hakan kukan shagwaba ma'isha ta saka ta rungume maman tana cewa allah mama ni lafiya ta kalau babu komai don allah ki daina faɗa kada abban mu ya ji kisa in daina zuwa gidan nan mama na dariya ta ce ashe kuwa za ki daina zuwa gidan nan idan ya fito ya tulele wani kukan ta sake sakawa na shagwaba da gudu ta fice daga ɗakin maman ta ta da kallo tana murmushi don ga dukkan alamu biri ya yi kama da mutum to sabulai mama ta bata masu yawa ta ce ta kai wa umma ta kwasa ta je ta nuna wa momin su ta kara da cewa saura na kin momi sai in hada mata in ce in ji su mamana momi ta miƙe tana dube-dube a drowa ta can ta ɗauko wani turmin atamfa mai tsada da wani yadin hijabi ta ce ga shi ke haɗa mata tafiya ce haka ba sanarwa sai yanzu kawai ki ce mana gobe tafiya ai ba a haka ta ce momi wallahi je magana tafiya ta tashi shi yasa kuma fa kwana ɗaya ce za mu yi mu je a jirgi washe gari mu dawo amma yanzu kwana biyu za mu yi saboda na ce na fi son mu je a mota ina son ganin garuruwan kan hanya To tun a hanya da za su biya su Dr. Khalil din ta nuna masa kayayyakin da su maman suka bayar ya ce amma baki da kirki shine tun muna gidan baki gaya min na yi musu godiya ba sai dai in kira su a waya ta ce wace irin godiya kuma bayan wadda na yi a madadinka don Allah ka kyale su ba sai ka yi godiya ba ya harare ce ce to ba haka nake ba duk wanda ya min alheri komai kankantarsa sai na gode masa in nuna masa farin cikin abin da ya yi mu a falon hajiya hannatu suka zauna bayan gaishe-gaishe ke ce mata mun zo yi muku sallama ne kin san gobe za mu tafi jin kalamansa ai sai daga ban ta yi mummuna faduwa saboda ba haka suka yi da bokansu ba ce musu yi kafin masu dawo gida zai wargaza tafiyar sai dai ya zo musu da zancen ya fasa zuwa daga nan kuma ba zai sake magana ba shi kenan an wuce gurin sai gashi a madadin ta ji zancen fasawa sai ma zancen sallama bata sake tsinkewa da al'amarin tafiyar zai tabbata ba sai da ta je yana ba shukura umarni yawa shukura yana fatan kin shirya kayanki don yanzu za mu wuce da ke ki kwana a can gobe asubanci za mu yi ba sai mun zo nan ɗaukaki ba ta ce eh yaya na shirya wai su an anti hannifa ma za su je ya kada kai a'a za mu matsu a motar ga direba ga mu su bari zan sa ya kai su wani lokacin ransu da na uwarsu bai so hakan ba don taso su je don su yi mata leƙen asirin yadda umman ke rayuwa a can ta san dai cikin wahala take balle yadda aka ce ciwo ya kamata tabbas ba ciwon komai bane sai na rashin ɗanta a kusa da ita shukura kan ba za ta taɓa gaya mata wani abu game da umman ba yarinyar sirri gare ta kamar kamar me ba ta taɓa yadda ta gaya wa wani sirrin wani to suna ji suna gani ya ɗauki shukura da kayanta suka yi musu sallama suka tafi sun biya gidan dr lukman su ma sun yi musu sallama suna fita hanifa ta dawo kusa da uwarsu ta zauna tana cewa mama kin ga da yarinyar nan ta yi wani uban kyau dama ga ta da kyau kamar aljana sai sata kallon fata jikinta nake yi tamkar bayan tarwada ta koma jinsin larabawa kawai ita anti surayya ta ki sakin ranta ta ci arziki yadda yaya likita ke tashin kuɗin nan ko mu ai mun wuce reni balle anti surayya gaskiya mama ki yi mata faɗa in ba haka ba wallahi yarinyar nan sai ta amshe mata miji dubi dai yadda yake wani nan nan da ita sai wani kallon soyayya yake mata a gaban ki fa mama ko kunya kila ma ya manta da ke a gurin wasu na ta numfasa ta ce kin san ni kuma me na saki baki ina kallo hmm, kyau na dukan kyau na rasa waye fi kyau cikin su ya yi likita sai dai ya nuna mata gogewar fata a matsayinsa na likita kuma dan kwalisa mai ji da kansa amma yarinyar ta fafi su kyau duka gidan har anti surayya balle yanzu da ta rame ta yi baki ni na rasa mai ke damunta harara uwar tasu ta bi su da shi sannan ta ce oke yanzu na gano ku yara ku fito fili kawai ku ce min kuma kuna bayan matar yayanku tunda har kun nuna tafi yar uwata au ba kuma sani ba ko a yi wa yarinya kishiya a ƙananan shekarunta ko haihuwa fari ba ta taɓa yi ba sannan ku ce me ke damunta to kishin mijinta ke damunta kada wata daga sama ta zo ta ce za ta kwace mata miji kuma gashi yanzu kun faɗa za ta iya kwace mata shi to wallahi ƙaryarta surayya ta fi ƙarfinta gidan likita na surayya ne da 'ya'yanta in ma tana takamar za ta zo ta haihu ta mallake shi to ta je ta sake shiri shirin ta bai yi ba ita kuma shukura za ta dawo ta same ni wannan shishigin da take mata ya isa haka yar banza mai zurfin cikin tsiya ba za ka taba jin wani ɗan sirri a gurinta ba ita ga ta mai tsoron Allah Kusuna ta ce mu fa mama ba wai bayan ta muke bi ba ya ma za a yi maso ta ga surayya kawai dai mun faɗa abin da ke ran mu ne. To a ranar babu wani baccin kirki da sun ma'isha suka yi saboda abubuwan da suke ta shiryawa da za su tafi da shi sun yi snacks da dambun nama da soyayyun kaji wasu kuma suka yi pepe chicken da pepe meat. Ba su suka kwanta ba sai wajen ɗaya saura. bacci kalilan suka yi wajen hudu da wani abun ma'isha ta tashi ta karasa shirya duk wani abu da ba su shirya ba ana idar da sallah subahi da dr khalil ya dawo gida a gurin mai gadin sai ya iske direbansa har ya zo ya yi saurin risanawa yana gaida ogan nasa na kwana labai ya ce ah, har ka iso sannunka zo mu je ka fito da kaya ka sa a boot tare suka shiga ya sa shukura ta dinga fito da kayayyakin bakin falon ma'isha shi kuma direba yana kaiwa mota har suka gama kafin gari ya yi haske sun yi sallama da surayya da mai gadin su sun ɗauki hanya masu assalamu